shahararren jarumi kuma mawakin salon gambara hip hop wato adam a zango ya dawo masana'antar kannywood sa'annan kuma ya rijista da kungiyar tace fina-finai wato censorship board da ke jihar kano assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar kannywood daga nan gidan tibin namu na AMD TV bayan tirka tirka ta faru bayan hana jarumi Adam a zango zuwa kallon shirin fim din Mati a da kuma abin suka faru akan Beljista da masana'antar Kannywood ba kuma da fitar shi daga masana'antar da koma shi Lagos a matsayin independence actor kuma independent artist sai gashi kuma a cikin makon nan mun ga wallafa shafin nashi na Instagram cewa ya yi lissa da masana'antar Kano alhamdulillah sannan kuma ya dawo cikin masana'antar Kain da Na'in kamar kowa da kowa sannan kuma zai ci gaba da aiki a dawo a zauna din tsintsiya madaurin kiɗa a ci gaba da kasuwanci da sana'a dukkanin su ba wariyar launin fata domin kuma masana'antar Kannywood iyali ɗaya ce gida ɗaya ce uwa ɗaya uba ɗaya dama al'umma dama musamman masoyin su dinga lafa shafin instagram cewa suna buƙatar a ce an dawo an haɗe kai gaba ɗaya masana'antar kanu ta zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai gashi kuma Allah ya karba addu'a su domin kuwa jami'a arabe zan rajista da censorship board sa'annan kuma ya dawo masana'antar kanu bin ci gaba da ayyukan shi da kuma waƙoƙin shi da fina-finan shi sa'annan kuma za a ci gaba da yin ayyuka kowa da kowa a zo a haɗu tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin kuwa a zo a kai inda ake buƙatar a kai domin kuwa wani shekarar 2020 masana'antar ta kawo ɗan balci game da ake buƙata domin kasance da shirin kai daga masana'antar kani ku da subscribe kana kuma kula ta domin samun sabbin shirye-shirye mun gode MNTV Hausa ta kuce.